بسم الله kana ta karanta wasiƙar jaki shafatu na yi ba miki abu ɗaya amma abu ɗaya ina kalubalanta ki ya za ki zo ki tarar da ni a zaune ba za ki min sallama ba banda Allah ya sa kin ambaci sunan Allah lokacin da za ki zauna kin ga da ba zan ma san kin zo ba kenan wannan ba ɗabi'a ba ce kyakkyawa amma ko ba komai na san in kika yi sallama aka gaya miki fassara abin da yake cikinta ko ba dan kuma ba kya yi ta addu'a ce amincin Allah ya tabbata a gare ka ni ma sai in miki in ce amincin Allah ya tabbata a gare ki ke ma amma me yasa ba za ki ba fi sabilillah abu ne mai kyau ya kamata a ce kin tunda annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin sa ce mana idza dakhaltum fi majlis fasallimu wa idza kharajtum fasallimu in za ku shiga majalisa ku sallama in za ku fita ma ku sallama to an gaya mutanen da suke a majalisa ina ga kuma wanda suke zaune a guri ke a ka'ida sallama an ka shiga daki ko ba kowa ka shiga gida ko ba kowa ya kamata kai sallama so da falal da ke ciki za ka tarar da mala'iku ni dai gani ne daki dai muka fito ta yaya za a yi fito daki daya da zo ina maka wani salamu alaikum sai ka ce na zo na samu wani bako kaga ni fa duk wannan abubuwan da kake ba na ba san fa me ke damun ka na san me ke damun ka yunwa ce ke mamayar ka to na gama girki tun ɗazu dama fitowa ne ban samu na yi na gaya maka na gama girki da haka ka tashi ka wanke kwano yanzu ka kawo in zuba maka abinci ni azumi nake yi ba ka tun azumi nake azumi mm. yanzu ka ɗauki azumi a cikin gidan nan baka gaya ban ba tsakani da Allah ba za ka ba ka iya gaya min a'a yau za ka tashi da azumi ko kuma a'a ka tashi da azumi ba yanzu karfe nawa ban ma san kana azumi ba ke kika yi da dan zan yi azumi sai na ga miki ban gane na ka ba shi haƙƙin auren fa haƙƙin aure ne akan ka gaya min abin da za ka yi da abin da ba za ka yi ba to aikin alkhairi ne da masu ake ɓoye shi na ga ke saba wa Allah ma kike yi ba ke gaya min ni kuma da zan yi aikin ibada sai na zo na nemi izinin ki na ga miki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu da ma zargi na kake yi yanzu na ma duk fitan nan da nake zargi na kake yi tun bana zargin ki ba kan me fita ba kike ba tare da izini na ba da duk kika ga dama sai ki dauki mai ki ki rataya shi aka fada ba za ma ki luba shi aka ba dan a gane ki matar aure ce fi sabillahi ki fita da kika ga dama ki da san da kika ga dama wallahi da izinin ka nake fita kamar ya da izini na da izinin ka nake fita duk inda zani a gidan nan sai na gaya maka ka inda zani duk inda zan je ko da a ce ya sura kwana uku ne fita ta sai na gaya maka cewa zan fita jiya da zan fita ba a bakin gate na ranka ba ban fita na ɗauki jakka na rufe kofa ba zan tafi sai kuma can na karo da kai na ce maka zan tafi kuma ka ce ma in tafi shafaki ji tsoron Allah eh? ni ni za ki ce kina tambaya ki ce kin tambayi izini na na baki ka fita sanda kika da kike fito ki fa sai dai fa in zo an tarar kawai ba kenan ba fa ba fa alahira bane ba fa ba ki ce an tsare ki ana miki tambaye kina da miki kare kanki to bari ga miki alahira ba magana kare kai iya abin da kai zaka zo da abin ka rubuce kada ka rubuta shi da hannunka wannan fitar da kike tsinon mala'iku ce take ta mun kika fita a tsine kike tafiya kike dawa tsine sai Allah ya yafe miki tukunna ta garan ba a'a wallahi ni ka kaman sharri kaman sharri yawwa ba wani tsinon mala'iku a kaina kaman sharri ta fita ta izinin ka nake fita gaskiya mutane ba su da kirki a ce shi kenan rayuwa kaɗan ake jira a ga ibtila'i ya faɗa maka a fara nuna ka ana zumɗanka ko kuma a ga za ka faɗa rami a hankaɗa ka ni na kula ma gaba ɗaya a rayuwa yanzu mutane ɗan ƙalilan ne masu imani wai wannan maƙocin nawa ɗan gaisa wanda muke tsayawa muna yi da shi saboda an ga ni ta ƙare mu shi kenan aka fara zuwa ana kai masa ana karanta masa ƙarya da gaskiya na zo yanzu mun gaisa muna dan mun fara hira sai ka fara mun wata togaciya ai kaza ai kaza ai kaza yana nuna min dai irin kan da garke ke mun kan ka masa kuka saboda ga sarkin talauci kan wannan ya dame ai dole ya dame ni shi yasa tun a dacin banda karibu babu wani dan adam da nake iya zuwa an faɗa wa matsala shi kadai ne abokin rufin asiri in dai na faɗa masa in dai da yadda za a yi zai taimaka min to shi kansa kuma yanzu abin ya yawa sai ya gajiya yau da gobe dan adam shi yasa wani lokacin kawai abin sai in ma rasa ya zama yanzu dai kin ga yadda muka kai fata da ai abokinka ya gama mana komai in ta ta masa yanzu haka ma na mana wainar fulawa to ta yaya kuma ya ina kika samu fulawa yau mai na to da kake ma wannan ma maganar ma wa fitar ta wa rana da ni da kai na ce wa fitar ta wa rana ka ce na fita ba da izinin ka ba na fita ina yawo na fita waye waye waye yanzu ga shi fitan yi maka rana kamar ya ni ta rana ban gane ta ina yi maka rana ba yanzu ga shi aiki na samun maka aiki ne suna aiki na samun maka aiki kamar ya hajiya rahama na ba muka muka baya muka magana da ni da ita na gaya mata ga halin da kake ciki kana zaman banza ne ba sididi bare sa dada babu aiki kuma ta ce min to shikenan tun da maganan ya zo da haka in ce ka zo za ku zauna za ku yi magana za ta samu aiki ta baka ka ku ashe fita kai yawan rana yanzu shafa'atu ki iya zuwa ki gaya wa wata bayar Allah cewa ni ina zaman banza a matsayina namijinki ya kamata ki ce zaman banza nake to kin barin man da mutunci na gaba ɗaya kin barbare shi wato wa mutunci ba na zaron maka ba ka da kai kai kai kai su aka ce billahi zan Allah ba rai Allah ya musu girman kai me ya ku kuma ciki to in tambaye ka ba zaman banza kake ba to zaman da kake yi me ka kasa kake sayarwa a cikin gidan nan da in ba zaman banzan kake ba ba fa abin da kake yi mu haka mu tashi a haka shi kenan. wai na ce kana zaman banza to ga min me kake yi shikenan ni ki bani sai na shawara <laughs> yanzu muna da rawar ko sisan amma kana nan kai yanzu ma sai an jira kai shawara kon Allah mai kuɗi na nan na jiran ka talaka yana cewa mai kuɗi sai ya shawara talaka eh za ka yi shawara wata da watanni muna zaune in samu maka aiki kullum ina rana in fita amma yanzu ka ce mu wai za ka yi shawara bayan ka samu aiki to yayi sanadiyar abokinka ina wannan eh, dankalin nan da ka taba kawowa na'am na wajen garibin da to bayan na dafa mana mun sai kawai sai na yi bakuwa sadiya ƙawata ta aika santa eh. yawa ita ta zo sai take ta ga yanayin halin da muke ciki sai take ban shawara to yanzu zamanin dankali ne lokacin ana yayin dankali ne idan ina me zai hana in fara soyawa ma yara ƙanana za su dinga shigowa suna tsaya kuma insha Allah zan ga alkhairi ni kuma sai na bi ta shawararta bayan ka fita sai na je makotanmu nan na je na anshi man gyaɗa rabin kwalba sai na sanar da su ga abin da zan yi zan fara tuya dankali yara su shigo suna siya shikenan idan ka fita sai in fara toya da haka da haka yara suke shigowa har suke siya mai biyar mai goma suke shigowa to a nan ne fa na samu ne mana wannan wainan fulawan nan mai daɗi kuma mai gida abin da nake so ka gane insha Allah mun daina zuwa gokon abinci a gidan wasu insha Allah kai amma na ji daɗin wannan labarin kin san dama abin da ya sa ma na ji gidan ba zai zauna ba saboda ba ko sisi aljihu na ga ciki na da yunwa gaskiya hawa na ji daɗi sosai sosai da wannan tunanin naki ashe har yanzu akwai kwakwalwar nan take tana ji amma kuma da taimakon abokin ka ko eh to gaskiya dai da kuma taimakon ɗauke ta ba da shawara ba masha Allah gaskiya ne a sana'a ta yi albarka to a yanzu dama abin da ya sa gidan ma na ba zai zauna ba cikin na bayawa yake ai ina jin mu je a bani in fara dangon yaji an san ban san ganka cikin damuwa ko ah, to damuwa ai ba da mu je mu je mijina to ba da mu je ciki wallahi gaba ɗaya lamarin ki mamaki yake bani wallahi hajiya mamakin me kuma kai hajiya ko wallahi gaba ɗaya ni mamaki kike bani ga gida Allah ya baki din ya ji wannan ganye yuka ko ina da ka ji wi wi wi na ganye <laughs> ga manya-manyan motoci hajiya ga kuɗi amma ba ki da girman kai ko kaɗan. Hmm. To ban da abinki me abin girman kai? Ke kika san da haka hajiya, da za ki shiga ɓangaren talakawa hajiya, ki ga wani talaka yanda yake ji. Hmm. Da shi Allah ya baya kuɗi ko? Wallahi tallahi ɗaya ɗaya ɗaya dinga samu na wakaya. Yasa Allah ya ware wanda zai ba kuɗi ya ba su ya ware wanda ya su kwana a talauci ya ba su. Allah ajiya ga mijina nan da kika ce in kira shi ku zo ku zauna ku yi magana ta arziki wannan mutumin yana nan zuciya irin ta yana nan ya turnike shi a gida banda abin da yake sai tsaban girman kai irin ta talakawa ya zo wai sai ya shawara in ne magana ke na ki bari sai na shawara sai na sha kullum haka yake na saka shi a gaba yana zaune bai da ko naira bai sai ban naira biyar ba amma zama sai na shawara ta ce sai na shawara ajiya ina talaka ina shawara me kuɗi na maka zo zo zo gashi gashi gashi me kuɗi na zo talaka na wai haba hajiya haba shafa'atu ai ya kamata a ce ki yi tunani duk ba wai da an zo maka da magana za ka karɓe ta ba yana da dama ya yi shawara ya ji idan ya gamsu da abin da aka zo mishi da shi kafin ya karɓa ba kawai daga an zo maka ka ce ka karɓa ba ma'azu abin da ke ina zamana aka zo aka gaya min ga aiki ya samu kuma na je na tarar da shi aiki ne na tuki shi sa na ce bari in zo mi shawara alhamdulillah to ai kaga abin da ake tafata ke shi yasa tuntun nake ce maka mu fa zage da addu'a shi Allah yana jin mu ga shi kai yanzu addu'a ma kanka ta fara fadawa tunda ni har yanzu na kasa samun jarin da zan zuba a sha ba ma'azu ba nan ne abin da nake so ka fahimta ba inda aikin nan ya samu wata mata ce waɗannan duniya ba wanda shafa'a take jin magana ta irin wannan baiwar Allah yarinya ce mai karancin shekaru don ba girma ta ta ba kai dole ma na girma wannan amma abinda za ta gaya shafa'atu ta dauka ni sai na gaya mata sau sittin ba ta dauke shi ba ita take jin maganata saboda haka in ka gai shafa'atu ta dauka fa ta bar gidana to gidan matan nan take zuwa ba wanda yake gida a duniyar nan sama matan nan ba ta da zance sai nata kaga dai shafa'atu gidansu ba talaka bane suna da wadata daidai gwargwado amma tunda ta kyalla ta gane wannan kamar ta fita shikenan ba ta da gurin zuwa ko ba ta inda za ta yi biyayya sai wannan guri to kuma yanzu ni ta dauka kuma ta kai ne take so a bani aiki a gurin kaga kenan shikenan in ci abincin gidan su shafa'atu kuma aiki kuma uwar gidan shafa'atu ta rika biya ni albashi kaga na murya ce shikenan na zama jin hoto a matsala ta abu kaga ba kyau lallai dai akwai lauje cikin naɗi amma kuma ƙaribu dama a nan rayuwa in ba ka da gero ba wanda za ka gyara gero kai ka san halin mata matukar ba ba su kake ba to ba za ka faɗa aji ba don haka ni ina ganin duk da haka ba za ka daka ta wannan ba haƙura sa ka yi aikin na haka tunda zaman banza yanzu aiki da zaman banza kuma an ce ka ƙara aikin kishiya ko kai gaskiya ina tantama ki san me matsalar hajiya ba kya fahimtar inda na dosa hmm. kwata-kwata ba kya fahimtar inda na dosa hajiya ina talaka fakiri mara ko nera da sisi ga shawara da mai kuɗi ai mai kuɗi yana in inda magana ce ta kuɗi kawai ya amsa amma a ce baka da ko nera kallo ma baka ishe mutum ba ma amma ka dinga cewa sai kai shawara sai kai shawara a hajiya shafa'atu kenan a shi dai damar ya yi shawara kamar yadda ya nema ni ina ga zai kar mutum ya yanke abu da kafo? so kin sani shi arziki na Allah ne yana ba wanda ya so lokacin da ya so kuma ya hana wanda ya so a san da ya so ba kuma don ya fi so ba ko kuma saboda ya fi ƙi wannan cikin ikonsa ne ba ruwan Allah sai ki ga wata rana kuna iya fina hmm. ma arziki hajiya makuwa kike a maganan ne ba wani irin mu waye gari mu fiki arziki wai mu fiki arziki bayan bayan ya sake ni na auri na auri wani ko kuma da shi shi shi wannan mutumin shafa'atu shi fa arzikin nan kamar yadda na faɗi miki Allah ne ke bayarwa saboda haka a dare in ya ga dama sai ya ba ku me ne a ciki a'a ban yi mamaki da ikon Allah ba gaba ɗaya jinin wannan mijin nawa babu arziki a cikinta gaba ɗaya talaka ne fakiri ne ni ma ta rufe soyayya ta rufe min ido wallahi talaka ne ba a wani wannan ba arziki zai yi ba har ya ci gaba da kabu kabun shi in ya ci gaba da girman kan to Allah zai ki dinga bada <laughs> dariya to ai ni na san me na ijiya a gidan <laughs> to ki fara jin yunwa ba <sighs> to hajiya na san sun gama ce mu je daga ciki in ci ma ai <laughs> na san sun gama abinda muka sa su gara mu je ki dan ci abinci dai ko kaɗan ne ko shi ma tafi mishi da shi shiwa ke gidan nan ah, saboda maganan nan da nake so ka fahimta fa mutunci na yafi komai idan har zan ci gaba da tafiya a haka ina mai tabbatar maka wata rana shafa'atu za ta yi tuka kaga kenan ta bi diddika na gida ta gama min abin da take so kuma sannan fito ina kan titi ma tana ci gaba da yin abu in sa ta a baya ina gidan gaba tana gidan baya ta hakkin ce ita za a aika ban san ya suke bayan ta tafi can gurin kaga ni zan rika tuka ta kaga lamari ya kara gududdubewa kenan shikenan na zama ɗayan iska a gari to kaga ba zai yiwu ba to wannan abin nake kalla eh, gaskiya ni ba zan iya jura wulakanci ba shi isa kaje ina tunanin ni ina son in samu sana'a ta tukin nan kuma nake so amma gaskiya ba bukata ta a ce na samu wani abin yi ta bangaren shafa'atu ba so da komai zai iya faruwa da ni gaskiya a gani gaskiya akwai wani dan su mata tunanin su kaɗan ne matuƙar su kaɗan nema maka wata mafita kuma shi kenan ka shiga uku a hannunsu gaba ɗaya mu kullun juya kai na hannunsu don haka dai amma duk da haka ai baki za a yi wa ne to ai kai ana wata ga wata to sabo ne dai gashi na eh. magana ake ta maganar eh, neman aiki din ya samu kila. eh haka ne kar a ce inda ka bibiya kwanakin nan to shine ai nake ban sani ba ga dai lamba bari in gwada gani eh, in dai da wata hanyar gaskiya gara iya nan matsala kuma wai ba ko sisi ni ban iya cin bashin nan ba ba na jin daɗi a ce na ci bashi ni ma nan daga ni sai imani na wanda ko sisi da sai ɗan katin a kan wannan rayuwa ba kyau amma dai a shawara gari garibu wannan za a bibiya amma dai ita ma watan ɗin in fa rashin uwa ba ake uwar ɗaki in har ba a samu wata madogarar ba can ɗin kar a bari ya kuɓuce zaman ai ta zama haka ai gara koya ni na zata ma motar da za a rinka fita gefe ne in zo in makale ko kwandasta a rinka yi kai da shani yanzu hais din ma ga sanan dai in ba jakar kasuwa ba ina ake samun zamani dai ya raka su waɗannan abubuwan duk na da masu ya raka sun tafi wannan ɗin da ya bari in bibiya yau eh, ba eh, eh, ko wajen ta nima za ka duba bari fara duba maka dai bari ka tsara abuwa bari da kuwa ba nan ba sai da da biro a nan sai ka ɗau nan babba ko gun ta nima in ka leƙa nan baya sai ka ce ma ko in ji ba da katin shi ma a yi masa rumfa na warware a hankali inda hakan ne ai ba a kyale ba bibiya ake shafatu jibin da ke zo ta ki shigo gida kina waka babu sallama sau nawa na gaya miki wannan dan allah dan annabi shafa'atu wa zan gaya ba wanda nake da kusanci da shi sama da ke ba zan gaya miki gaskiya ki ji ba in ta ta magana in ta ta magana na yi haƙuri da ke a rashin samun haƙƙoƙi na da ya kamata in samu daga gare ki a matsayin ki na matata amma hakkin Allah bai da Allah ne dakata kawai ka fito ka gaya mun bakin ciki kake yi da kyawuna yawa bakin ciki kake yi da kyawuna bai yi wa in na sa doguwar riga kin sa doguwar riga in na sa atamfa kin sa atamfa in na sa hijabi kin sa hijabi na sa gele kin sa gele wannan wani irin abu ne wannan ni fa kaga wallahi in gaya maka gaskiya